tun bayan sanar da matsayar cewa ya zama wajibi a maida ragamar mulki zuwa kudancin najeriya da zarar shugaba buhari ya kammala wa'adin mulkinsa da gwamnonin yankin kudu suka yi a ƙarshen makon jiya ne wasu 'yan najeriya ke faɗin albarkacin bakin su kan lamarin sunana ahmed muhammad ra'ayi na tsarin karba karba ba shine ya dace da mulkin najeriya ba wara a ce a samu ɗan takarar da na zai wa al'umma aiki kamar yadda ake so da kuma kowa za su ji daɗi da shi ko bai rabe ne ko bahaushe ne ko iyamurai ne wannan bata taso ba kawai da bai demokradiyya a zaɓe dan takarar da ya fi cancanta da ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Sunana Fatima Kabu ni a nawa ra'ayin a yanayin yadda na gani dai tunda an ce one nation ne karɓa karɓan kamar zai fi zaman lafiya saboda kar ma wani kabilan ya ji an hana ɗaya ko an baiwa ɗaya. Ɗayan zai ji ba daɗi wanda kuma hakan zai iya haifar da rashin zaman lafiya. A game da wannan batun dai Dr. Hakim Baba Ahmad da ke zaman kakakin ƙungiyar dattawan Arewa kuwa ya bayyana matsayar kungiyar. Wai dole a mayar da shugabancin Najeriya kudu. Ita siyasa ba a mata dole. Mu mun saba ganin irin wannan abu, wannan barazana da a zare mana ido a ce in ba ku yi kaza ba za mu yi muku kaza mun daɗe da ganin shi a arewa. ya ba mu horo. Ba zai hana mu mu yi abin da muka san muna da yanci mu yi ba. Muna da yanci kamar kowa amma a ce mana mu kowa ya kama bakin shi shiru mu zauna kawai a jira mu mu layi mu je mu jefa ma ɗan kudu ƙuri'a. Wannan ba zai yi ba. Demokradiyya muke za mu jefa ma wanda muka ga dama. Shi ne muke tsara ƙara tuna ma 'yan arewa abin da muka san muna da shi a karkashin dokan ƙasa za mu yi shi in ana son abu a wurin mu a bi mu ta hanyar da za mu iya yadda idan mun gama za a cece mu ba. A wani bangare kuwa sanata Rocha Sokorocha mai wakiltar mazaɓar jihar Imo ta yamma a majalisar dattawa ya ce. In kin ji Hausa ko Bahaushe ya ce ya kamata a abun da ya kamata a yi kenan. Wani ga dai baro ta a dokan Najeriya ba. Wato an sha yin haka da gwamnati ta sa kuma kudu ta zo arewa ta je arewa ta kuma kudu. Kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba kaga a da dace ba abu ne kuma an san mutanen mu mutane arawa da adalci daga nan zuwa shekara takwas ma aka gama kaga yana yi ko zuwa wani wuri kuma haka ake amma mulki dai na ga mutane na biyu su mutanen kudu masu gaba abin da su dafa da su rika cewa ka su ce a ba su mulki haka bi ba amma inda suna fada magana yadda ya dace ya kamata suna cewa tun da arawa sun yi mulki bayar bayar mulki kusa sun yi mulki to a bari su masu danta ba a ganin abubuwan za samu kasar nan. A baya-bayan nan dai daga kudancin Najeriya an yi ta kiraye-kiraye kan batun yankin da ya kamata ya fitar da shugaban kasa na gaba idan shugaban Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na shekaru takwas a shekarar 2023. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.